A lokacin da muka halika abubuwan da dokar ta kunsa sai muka gano an yi wa takardun gyaran fuska ne kafin ma a sake kawo su. Don haka ne mu 'yan majalisa na bangaren adawa muka yi tsayin gwamin jaki akan manufar mutum ta farko. A yau nauyin da ya rataya ga wuyan gwamnati shine buɗe hanyoyi na baiwa 'yan ƙasa musamman ma matasa da suka kammala karatu amma ba su da ayyukan yi a samar musu ayyukan yi. Idan muka ɗauki a fannin ayyukan shara'antu a yau suna sako-sako saboda babu isassun jami'an shari'a. To yau idan aka fitar da hanyoyi ga mutane da yanzu ne suka fara samun natsuwa a cikin ayyukansu kuma 'yan ƙasa suna matuƙar buƙatar su. Idan aka ɗauki wani mataki na fitar da su abin bai yi ba. Don haka ne mu muka ce ba mu yarda ba da abubuwan da takardun suka kunsa.